Jama'a alaikum. Yayin da muke kan batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kurmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar ƙasa. Shirin da aka samar domin ƙarfafawa 'yan Najeriya ƙwarin gwiwa fitowa sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa. duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yiwa ƙasa zamba. Kan wannan batu mun kawo muku ƙorafin wasu 'yan Najeriya guda biyu da suka yi kirarin sun kwarmato maƙudan kuɗaɗe, amma haƙƙinsu na kashi biyar cikin ɗari da aka yi alkawarin baiwa duk waɗanda suka samu nasarar kwarmata kuɗaɗen gwamnati da aka sace ba su samu ba. Za mu jingina wannan batu har sai mun shiga sabuwar shekara mai shigowa, inda da yardar Allah za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. A yau za mu fara waiwaye wanda masu iya magana ke cewa adon tafiya, inda za mu duba muhimman batutuwan da wannan fili ya takala a wannan shekara ta 2018. Filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. Wasu daga cikin batutuwan an samu nasarar warware su, wasu kuma ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu shiru kake ji. domin ana zaton za mu yi shiru mu watsar da batun wanda hakan ba gaskiya ba ne. Batun da filin ciki da gaskiya ya fara kawo muku a farkon wannan shekarar shi ne na ƙarya samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da facen baƙi ta Najeriya wato immigration a shekarar da goma sha hudu, inda har aka kashe mutane masu yawa a wuraren da aka gudanar da aikin tacewa a Najeriya. Ga dai Malam Yahuza Ibrahim wanda ya mana bayanin abubuwan da suka faru a wancan lokacin. Sunana Yahuza Ibrahim, wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari. Akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawal yana zaune a Airport Junction nan Abuja. To muna zaune cikakken sunansa. Alhaji Lawan ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da Alhaji Lawan Bagoguri. muna zaune a unguwa ɗaya sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka sai muka same shi da ni da wani malam alha na ce muka ce da allah ya taimaka mana da hanya aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration sai ya ce to mu bari zai bincika mana da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam ɗalha shi malam ɗalha sai ya kira ni da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu amma tsakani ga allah su ana ba su na goro muka ce to na je muka yi magana da su muka roƙe su muka roƙe suka ce a'a su abin da suka sani za su iya samar da wani aiki amma sai an sallame su na ce to nawa ne abin da za a ku. su wani ne masu neman na goro shi alhaji lawan da shi abubakar wani dan yobe da shi aminu ana ce mai aminu abubakar yana aiki a ministry of education yanzu yana da kujera auditor a wurin wato tambayar da nake na goron ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke sosai, 'yan an ba su wani abu kafin su taimaka su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi aminu kenan aminu abubakar wanda yake aiki minister of education ya zama alhajin lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan to shi ne ya a lallai su ga abin da suke ansa sai an ba su 250 naira naira 250 ko 250 muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun sa mu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa masu wannan magana da muka amsa masu suka ce to sai a kawo idibas sai a kawo wato kudin kashin alkalami kenan advance to kudin kashin alkalami advance ni na ba da dubu ɗari akwai wani yaro sagir abdulrahman ya ba da dubu ɗari da goma sha biyar akwai izira dauda shi ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin a bisa alkawarin za su kama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan a bisa wannan alkawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi alhaji lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kuɗin ku ba ta yiwa in yi maku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a baku kuɗin ku ba muka ce to shikenan tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai ma shi aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba Lokacin da muka kawo muku wannan batun, mun ja hankalin hukumar immigration domin ta nemo mutanen da suke amfani da sunanta wajen sayarwa mutane fom na ƙarya ko karɓar kuɗaɗen mutane domin su ba su aiki a hukumar. Idan mai sauraro bai manta ba, a wancan lokacin wannan fili ya hira da Alhaji Lawal Bagobiri na taƙaita magana dai har yanzu akwai sauran kuɗaɗen mutanen a hannunsa kuma muna jiran binciken hukumar immigration don a tabbatar da adalci wajen hukunta masu laifi. sai kuma batun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Kano, inda suka shiga cikin unguwar gayawa da ke karamar hukumar Ungogo. suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Ino mai kaji, wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewa kuskure ne, kuma suka kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa a kan lallai sai sun ɗauke shi zuwa asibiti, inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa, jami'an tsaron sun tafi da gawarsa zuwa ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Sun dai rike gawar marigayin da ɗansa Abubakar, bisa hujjar cewa sai dai iyalansa sun sanya hannu a takardar cewar ba za su tayar da maganar kisan a nan gaba ba, kuma ba za su faɗa wa 'yan jarida abin da ya faru ba. Ga dai abin da mai ɗakin marigayen ta faɗa wa filin ciki da gaskiya a wancan lokacin. Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. Wanda ya faru muna kwance da shi a ɗakin, sai ga hasken fitila ta hasko gida. wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitalar wannan fitan nan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dinan ni ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya sunan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida kin ga raunin da rauni ne ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jinin kawai da yake kwaranya sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi ina kuka ina za ku kashe shi ku banni da shi ya zan yi da shi gani da ƴaƴa barkan lamarayu kun banni da shi sai yake ku kai ni asibiti ku kai ni asibiti har sun je san kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ƴaƴan na ce ga su nan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je su ban gawar tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya sun ce dan boko haram ne ni kuma ba ni abu da mun fi yashi a cikin gidan nan ba dan tsaba zaluncin ba ɗaya ba da kika fito ya kika ga yanayin da ina eh, faɗin sa a jiki ba yan sanda bane wa'annan da mota su da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka a ciki suka tafi kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar a nan sai kuma da ɗaukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun riƙe min yaro eh, ba su ba da gawa ba har yanzu ma san abin dalilin da suka hana shi tun misali karfe biyu na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa a kai na asibiti kafin a ce an dora shi a gadar likita an masa aiki ya rasu kuma maimakon su ba mu gawa sun hana an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me zargin sa wallahi babu sharri ne ni kuma san ta ma kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe goma tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon da shi ubansa duk gurin sana'a su daya kowa ya sanya shi fitacce ne ba oyayye ba ne. An dai saki ɗan marigayin Abubakar bayan da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sa baki ya kuma yi alkawarin taimakawa iyalan marigayin. Wannan batu dai na ɗaya daga cikin batutuwan da filin ciki da gaskiya ke ci gaba da bin sawunsu, kuma da zarar mun samu wasu sabbin bayanai za mu sake waiwaye shirin. A shekarar dubu biyu da goma sha takwas kuma mun kawo muku batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe, zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa. To anan za mu taka birki, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan waiwaye da muke. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da Nasiru Adamu El Hikaya. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.